قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير sai kafirai su ce haka ne tabbas manzo ya zo mana yana tsoratar da mu azabar Allah amma sai muka karyata shi muka ce masa babu wani wahayi da Allah ya saukar ku manzandi ba kwa kan komai sai bata mai girma da barin gaskiya